Waɗannan mata waɗanda ke magana a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar matan sojoji a yankin Difa mai fama da matsalar Boko Haram sun fara ne da yaba hukumomi a kan abin da suka kira dagewa game da maganar tabbatar da tsaron ƙasa kafin daga bisani su buƙaci a tallafa musu da jarin da ka iya ƙara musu ƙwarin gwiwar kula da gida a lokacin da mazajensu ke fagen daga. kamar yadda za a ji daga bakin wata kakakinsu malama salamatu haka ko proje wannan da ake bada wani taimako na mata wani mu samu ai ana bada haka a baka wani aiki a baka wani kwantara haka duka wannan matan so gaskiya su kamar yanzu aikin da muke nema wani kiwo wani harkar noman rani wannan duka muna so mu ma mata a samu kenan aka samu a cikin wannan yara da uwayensu za su tafiya su kai wata shida wata hudu duk za mu samu mu taimaka musu kafin a ce wannan soji ya samu biya mun taimaka ma yara jihari wannan dai da ake taimaka ma kowa kowane jiha dai muna ji ana babba su kenan mu ma a taimaka a ba shekaru sama da hudu kenan da yankin difa da ke kudu maso gabashin Nijar ke fama da matsalar Boko Haram lamarin da ya haddasa asarar ɗimbin fararen kula da jami'an tsaro wannan bai katsewa jama'ar yankin hanzari ba ganin yadda askarawan kasar da a ɗaya gefe dakarun rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi suka yi tsayin daka domin kare iyakokin ƙasashen da wannan matsala ta shafa a yayin da jami'an tsaro ke kan aikin sintiri a dokar daji su kuwa iyalan waɗannan barade na ci gaba da addu'ar neman kariya. Ƙasanmu na difa muna fatan muna roƙon Allah muna neman kwanciyar hankali. Ba abin da muke su ba abin da ya kwanciyar hankali daɗi. Allah mazajin mu da ke daji Allah ka su kuma ko ina ba waje daya ba Allah ruha mana asiri ga baki daya Allah ya kare su su duka gaba ɗayan su Allah ubangiji sarkin sarauta mai da su gidajen su lahiya shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a yayin ziyarar da ya kai a wannan yanki a ƙarshen makon jiya ya yaba da nasarorin da askarawan ƙasar ke samu a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'addan boko haram sannan ya ce ya gamsu da yadda al'ummar yankin difa ta yi tawakali a kan halin da ta tsinci kanta ciki sakamakon lura da yadda kowannensu ke kare mutunci da ɗiyaucinsa ta hanyar neman halaliya in ji shi. Sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.